wallahi abdulsalama ya so ya sa suka zakir zakar ya ce ina to a kai ta aure wale sai dai zama hari kenan yanzu wallahi to <laughs> sorry sorry da Allah na katse muku kallon ku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa masu sauraron mu barkamu da yau barkamu da wuni kuma barkanmu da azumi to fatan alkhairi zuwa ga kowa zan yi amfani da wannan dama uwa zan tallata muku wata tasha ce wacce ta ɗauna nauyin wannan bidiyo tasha mai suna shaharu zaki hausa tv shaharu zaki hausa tv tasha ce wacce take ɗauke da kayan nishaɗi da farko dai ga kwamidi nan ko fara gani to bayan kwamidi kuma tasha ce wacce tana ɗauke da al'adu na gargajiya na ƙasar Nijar irin su kokowa dai da duk abin da danganci gargajiya bayan wannan kai shaharu har waka suna yi har waka suna yi to ya kamata yan uwa ya hakuri a je a danna masa subscribe sannan a danna masa alama kararwa domin ƙara masa ƙarfin gwiwa a koda yaushe shi kokarin dora abubuwa kala daban-daban kuna ganin yanayin yadda tashar take dai ita ce dai abubuwa yankun kula dai kala daban-daban ne dai ga su nan har ƙasan ma inda kuka ga ban jebu duka dai suna can wannan waka ce ga shi nan dai abubuwa dai in kuka tsaya kuka natsu ko kuma in ce ku shiga cikin tashar ma ku gano mu idan ku in kun shiga za ku gani tashar dai gaskiya tana ɗauke da abubuwa wanda ci gaba ne shi ma insha Allah wallahi wannan wuri akwai kwakwawa zakiru zakari abdulsalam sumaila wallahi wannan munti biyar gida biyu ne ke gare ku wallahi ba mu san koya za ta kasance ba abdulsalam sumaila zakir zakari ado tana nan ga hannuwa minti uku kun kai ya kai ba mu ga komi ba wallahi abdulsalamu sumaida ya kare zakiru zakari wallahi can wajen bute albitar ya tare mana ba mu gani ba a takaicere abdulsalamu sumaida ya kare zakiru zakari